أما assalamu alaikum wa ورحمة wa barakatu. Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu majalisi na biyu rana ta biyu a wannan wata mai alfarma watan Ramadan Lahadi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci masjidu sayyidina mu'awiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun littafin mu na sababan lissa'ada wato sabubba guda talatin waɗanda suke ba da rayuwa mai daɗi rayuwa mai kwanciyar hankali idan ba a manta ba jiya mun yi asbabul hadi wal 20 sababi na 21 wanda ya batu akan idan kana cikin wata musiba to ka tuna ba kai kadai kake ciki ba ka kalli waɗanda aka jarrabe su da fitina ko musiba ko jaraba wadda ta fita ka a cikinsu za ka ga lallashi za ka ji ka lallashi zuciyarka damuwar da kake ji ta tafi kamar yadda bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka ba kai kaɗai cikin wannan jarabawar ba in jarabawar ba ta zama iri ɗaya ba to za ka ga ta wani tafi taka tsanani ta wani taninku a kan taka so biyu wani so uku wani so hudu wani so goma wani ma so ba iyaka to kaga ashe ba kai kaɗai aka jarraba ba wannan yana ba mutum lallashi a cikin zuciyarsa yau za mu tashi a sababu sani wal ashiru sababi na ashirin da biyu as-sala sallah daga cikin abin da ke ba mutum kwanciyar hankali a matsayinsa na musulmi kuma mai imani shine yin sallah ga sallan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu sirrori a cikinta sirroran da suke shafar jikin mutum tirenin ne sallah akwai tirenin a sallah yanzu ka kalli sallar tarawihi da ake yi rakawoyin da ake yi da yadda ake tsayuwa a yi ruku'u a yi sujada a yi zama in ka je ka samu masu fisiyotarasi masu magani ta hanyar motsa jiki ka tambaye su ka ce musu wannan tashi da dukawar da miƙewar da zamar da ake yi ne sirrinsa a wajen lafiyar jikin mutum za su baka labari za su baka labari to kaga abin da ya shafi jiki kenan to banda kuma abin da ya shafi ruhin mutum sallah tana da wani sirri na ƙara ma mutum imani tana da haske a zuciya tana da haske a fuska mutumin da yake sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to fuskarsa ba za ta zama daidai da wanda baya yin irin ta ba kwarai da gaske da ka kalli mutum za ka ga wani annuri wani haske na fitowa daga zuciyarsa daga fuskarsa wanda zai fi bayyana haka sai idan mutum ya mutu ku tambayi masu wankan gawa su ba ku labarin yadda suke ganin fuskokin mutane za ku sha mamaki wannan hasken Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana shi a matsayin karama ga mamaci ka gan shi kaman ka mushi magana ya tashi fuska na haske kai ka ce murmushi yake yi wallahi ‘yan uwa sakamakon sallah ne sannan sallah tana da tasiri na gyara ɗabi'un mutum wannan ƙarar Allah ya faɗi ya ce inna salata tanha wal munkar sallah tana hana abun banza duk abin da Allah bai yarda da shi ba da abin ki sallah tana hana mutum ne in dai sallah gaske yake yi sannan kuma tana da tasiri wajen lafiyar zuciyar mutum da kwanciyar hankalin shi ma damar za ka riƙe sallah ta gaske ba sallah kawai na gada ba sallar gaske ka koye yadda ake yi to wallahi duk abin da zai dugun zuma maka rai kana shiga cikin sallar nan sai bakin ciki ya tafi maka ba za ka samu bakin ciki ba to nan bangaren da malam zai magana kansa kenan nan domin yana mana bayani ne akan abin da yake kawo kwanciyar hankali da zaman lafiyar rai da kuma natsuwar zuciya to shine sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ya kawo aya Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah akan yin komai da cin nasara bis sabri ta hanyar juriya duk mutumin da ya jure ya daure a wani abu to shi zai ci nasara shi yasa maza sama ya sa shi a matsayin ka'ida fa inna nasra ma'a sabri shin nasara na tare ne da juriya sai mutum ya daure sai ya daure idan mutum bai daure ba to ba abin da zai iya yi ibada ce kake yi in baka daure ba ba za ka iya ba neman duniya ma sai an daure mutum nawa in sana'ar hannu kake yi kuka fara da su suka gudu mutane nawa suka gudu in boko kake yi mutum nawa kuka fara boko da su suka tsere ba a gama da su ba inda ake son a kai to balle karatun addini wannan mutum ba zai iya kiryawa ba kaga waɗannan duka na farko-farkon ana ganin romansa a duniya wasalati sannan kuma ku nemi taimakon Allah wajen cin nasarar rayuwa da yin sallah kaga Allah ya haɗa juriya da me da sallah a jure ai sallah waɗannan ababen guda biyu suna cin ababen da suke ba mutum natsuwa a rayuwa a damar mutum yana da dauriya da juriya da haƙuri sannan kuma yana tsayawa yi sallah ta gaske farillan sannan in ya shiga sallar yana tsayar shari'anta da rukunnanta da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta yana nisantar ababen da aka hana cikinta to wallahi zai ba shi ba bakin ciki a duniya iza da hamakal khawfu mala ya ce idan tsoro ya zama ya dugun zuma maka tunani wa tsawwaka sannan bakin ciki da damuwa suka ɗaure ka a wuyanka wa akhadha alhammu bi talabibika sannan damuwa da bakin ciki suka cinniyo ka suka ɗauro ka idan balarabe ya ce akhadahu bi talabibihi ne a kama rigan mutum ta wuya a ɗaure a cakume shi to ne ake cewa akhadahu bi talabibihi haka balarabe yake faɗi jam'i ne na talbib talbib kamun mu a rigar shi ne talbi to bakin ciki ya kama kai cini ne maka riga ta wuya faƙum halan ila sala mala ya ce to shawara nan take ka tashi kai sallah in ba ka da alwala ka je ki alwala idan kana da alwala miƙe kai na fila tasubu laka ruhuka to zaka ji ranka yayi sama da kai ya natsar da kai wa tatma'innu nuk sannan kuma ranka zai zama ya natsu sakamakon wannan sallar da kai duk abin da ya dame ka na damuwar duniya abin da ya shafi zamantakewar iyali abin da ya shafi halin da ake ciki a ƙasa abin da ake ciki na wani ya ɓata maka rai ko a wajen neman ka to tashi kai sallah wani bakin ciki tsoho da ya taba faruwa da kai a rayuwarka wanda in ka tuno shi hankalinka na tashi to da ka tuno ka tashi kai sallah inna salata lallai sallah kafilatun bi iznillahi lallai ta isa ita sallah da izinin Allah bijtiyahi musta'miratil ahzani ta zama ta kakkashe maka ta kakkawar maka da ababen da suke rayar da bakin ciki a zuciyarka wal gumumi da damuwa wa mutara'ati fulul liqti'ab sannan kuma sallah tana koran maka kaifi na aliqti'ab na bakin cikin da ke taso maka ya dugun zuma maka tunani ya tayin maka da hankali ma damar tana sallah sallar gaske kana sallallahu alaihi wasallama idza hajabahu amru annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya dugunzuma masa tunani annabi sallama yana abubuwa na iya faruwa da shi abubuwan da suke faruwa da 'yan adam suna iya bujiro mishi annabi sallama yana fushi abin da yake na damuwa yana iya samunsa wane ne ma ya kai manzon Allah sama shiga damuwa mutumin da ba a taɓa kama shi da ƙarya ba ba a taɓa kama shi da cin amana ba tun yana ɗan ƙaraminsa ya zo ya taso mutanen da yake suke ba shi ajiya suke ba shi amana suka sa masa asadiqul aminu shi mai gaskiya ne kuma amintacce rana guda ya zo ya faɗa musu magana suka ƙaryata shi suka ce ƙarya yake yi wannan sunan na asadiq sai ya zama ne sai ya zama alkazzab mai gaskiya da suke ce mai sai kada suna ce masa zunzurutun makaryaci ne shi wannan amanar suka kwace ta suka ce ba da ita shekara arba'in fa yan uwa ka rayu da mutum shekara arba'in bai taɓa cutar ka ba bai taɓa faɗa maka magana karya ba rana guda sai ba ka wani labari sai ka ce ƙarya yake yi wace damuwa ce wannan mutumin kake tsammanin ba zai shiga ba kuma wani abin takaici da zai fi tayar da hankali yan uwansa na jini na kusa balarabe ya ce wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan ala al-mar'i min waqi al al-muhannadi danginka na kusa su zama su suka cutar da kai to ya fi tsananin zafi da dafi fiye da a kawo takobi mai kaifi ɗan ƙasar indiya a fille maka wuya da shi danginka na kusa da kai su cutar da kai idan wani baƙo ne shi kenan za ka ji ba zai ce a to ba mamaki amma na kusa da kai wanka ƙaninka eh, ƙanin babanka wan babanka na kusa da kai su ne suke cutar da kai to wannan ya fi cutarwa a cikin zuciya to abin da ya faru da manzo Allah su sanama kenan ya faɗi a ce ƙarya ne alhali ba a taba kama shi da ƙarya ba yanzu wannan in mutum yana da zuciya zuciyoyi guda dubu kana jin wacce ce ba za ta ɓace ba wacce ce ba za ta shiga damuwa ba kai ƙarshe ma cewa suke kawai a kashe shi ko a kore shi ko a kamo shi a ɗaure shi ƙarshe Allah ya tserar da shi kuma duk da haka ba bai tsira ba bayan ya koma matsiratarsa wajen da ya hijira ya koma madina to sai da suka rika bin sa da bita da kulli kaga dole abubuwan damuwa sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ba dan kula da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi da shi yake masa ba qala sai yace arihna bis salati ya bilal sai manzon Allah sai yace ya bilal hutar da mu da sallah sai ce aje a kira sallah manzon ma abubuwa sun dame shi sun dame shi sai ce aje a yi sallah to da an yi sallan nan sai ya fita cikin natsuwa fakanat qurrata ainihi shi yasa sallah ta zama ita ce hasken idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanyin zuciyarsa farin cikin ransa wa sa'adatahu kuma sallah ita ce take bashi rayuwa mai daɗi wa bahjatahu kuma sallah ta zama masa abin da yake jin farin ciki ta sanadiyarsa duk abin da za a manzala sama inda ya sallah to shi kenan wannan damuwar tashi tana kawuwa amma ya tallashi take ya tamu ke. yanzu azumin nan da aka ce yana hana kaza yana hana kaza ana ɗaura shedanu sai ba ka tambayi kanka sai na tambayi kaina wani irin azumin muke yi wani irin azumi muke azumin gaske muke koko ba na gaske ba to haka ita ma sallar da ake hana damuwa da bakin ciki ta gaske ce ko ba ta gaske ba ce idan ta gaske ce to ita ce fa za ta yi mana wannan abin da take ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ko ba ta gaske ba ce to shi kenan sai mu sai kwakwafan kuciya kawai bahaushe ce yar faki yar faki kawai a kwakwafa shi kenan ran nan bayanin da na yi ke na tarawihi a zo ana tarawihi ana gudu-gudu ka rasa inda mutane za su aya ɗaya aya biyu shi ke na Allahu akbar sami Allahu liman hamidu sannan kuma ka ce kana Allah baka lada wa qad tala'tu siyar qaumin afzazin mala haƙiƙa na karanta tarihin wasu mutane ɗaiɗaikunsu kanat iza daqat bihim ad sun kasance idan ababe masu kuntata rai suka kuntata su wa kasharat fi wujuhihimul khutuba sannan waɗannan abubuwan na damuwa suka datsa musu haƙoransu a fuskokinsu suka cije su fazi'u ila salatin khashi'atin sai su sauri su tafi zuwa ga sallah fata'udu lahum quwwahu sai ƙarfinsu ya dawo wa iradatuhum da nufinsu wa himamuhum da kuma ƙarfin himmarsu a shiƙa idul ƙarami hafizahullah ya ce ya karanta tarihin malamai keɓantattu ɗaiɗaikunsu abinda suke yi kenan idan damuwa ta dame su baƙin ciki ya zo ya yana neman ya dugun zuma musu rai to abinda suke kawai sai su tafi su sallah amma salatin khashi'a fazi'u ila salatin khashi'a ce sai su tafi su sallah sallar da a cikinta akwai kankantar da kai dama haka Allah madaukakin sarki ya ce qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un haƙiƙa masu imani sun rabauta sun samu babban rabo su waye su allazina hum fi salatihim Su ne waɗanda idan suka shiga sallah suna kankantar da kansu ga Allah madaukakin sarki zukatansu na komawa zuwa ga Allah ba mutum yana sallah kuma yana wata tunane tunane ba kana talla kana tunanin nawa za ka samu na riba me aka ci me aka faɗi kana talla kana tunanin lokacin promotion ɗinka ya yi to ci sallah kake nan ke ka sallah khashi'a ita ce take ba da dama mutum ya samu wannan darajar da ake magana kai shi yasa mai al-akhbari rahmatullahi alaihi yace lis-salati nurun azimun sallah tana da wani haske hasken nan mai girma tushriqu bihi qulubul musallina amma wala yanaluhu illa al-khashi'una sallah tana da haske zukatan waɗanda suke sallar suna hattaka da wannan hasken amma ba wanda zai samu wannan hasken sai al-khashi'un sai waɗanda suke kankantar da kansu a sallah ana ba da labari wani daga cikin malamai magabata yana sallah a masallaci sai wani ya zai wuce ta gaban shi an gama talla ya gama sallah sai wani ya zo ya ce masa Allah gafarta malam kana sallah ka ga wani ya zo ya wuce ta gaban ka baka tsai da shi ba kamar yadda manzo Allah ta sani ya ce in wani ya zo zai wuce ta gaban ka kana sallah ka tsai da shi ya ce wallahi ban gan shi ba ya ce kaifa rahu. wa qad ishtagaltu biman usalli lahu shi ya za in gan shi na shagalta da wanda nake masalla a lokacin ba ganin kowa a zuciyata ba na tunanin kowa a zuciyata sai Allah shi yasa ya zo wuce wallahi ni ban ma ga wuce ba Allah ya ce Allah ya ce mai kaga wannan wannan wannan ita ce fasallar da ake bukatar ni amma kana sallah kana ta tunane tunane abinda ka manta shekara goma shekara biyar sai kawai shedan ya zo ya tuno maka saboda ba kai masallar shiri ba Allah shi taimake mu to sai himmominsu su dawo ƙarfin su ya dawo sannan kuma ƙarfinsu na jiki ma sai ya dawo domin ka san ɗan uwa idan damuwa ta damu mutum zuciyar shi ta yi rauni to jikin shi ma na rauni kwarai da gaske idan ciwon damuwa ya kama mutum wallahi biran nan sai ne ba zai iya daga shi ba kashi da ciwo na abin da ake ce mishi al ko alka'aba ciwon damuwa to biro ba za ka iya ɗauka ba abin da fi maka daɗi sai ya koma shine yafi shiga yafi ɓata maka rai abin da da in ka gan shi kake jin daɗi to sai da shi ne in ka gan shi kake jin haushi ka jin haushi to amma sallah ita ce take maganin wannan da zarar ka shiga wata damuwa to je ta kai sallah in lokacin farilla ne ya alwala ka taho masallaci ka fara da tahiyatul masjid sannan liman ya zo a tada sallah shi yasa za mu zo insha Allah in muka gama karanta wannan za mu karanta littafin asrarus sala na ibn al-qayyim za ku ji yadda yake bayani akan tun daga a ƙarshi irin tasirin da yake ma mutum wajen gyara shi a zo alwala a zo kabbara harama kai iqama a zo kabbara harama a zo karatun fatiha kai tun daga maduwa ulistif ta addu'ar da ake buɗe sallah da ita a zo karatun fatiha ya zo ya ma mana bayani akan tsayuwa wani tasiri tsayuwa a sallah ke ba mutum ke ma mutum zuwa su ruku'u zuwa ɗaukakowa daga ruku'u zuwa su sujada zuwa zaman tahiya duk yi bayani insha Allah za mu gani tasirin da sallah take da shi sannan kuma sai ya zama wannan dalilin auna sallar mu da irin sallar da take kawo irin wannan fa inna salatal khawfi kaga sallar tsoro akwai sallar tsoro idan ana cikin yaƙi furibat li tu'adda fi sa'atin ra'd an farlanta sallar tsoro ne domin a yi ta a lokacin da aka shiga firgici da razani ana fa cikin yaƙi fa ana tsakiyar yaƙi magabta na harbi kuma kuna harbi sai a kira sallah kai sai lokacin sallah yi shugaban yaƙin musulmai dama ya riga ya tsara musu mu a cikin tirenin da ake yi na sojanci a musulunci to soja ba zai fita ba sai an koya masa salatul khawfi salatul khawfi bai gaza abin da ya shafi intelligence ba abin da ake koya ma soja na kwakwalwa ko jami'in tsaro ake koya masa yadda zai yi mu'amala da mai laifi da yadda yake gane shi da dabarbarin da zai yi domin shi ya kubutar da kansa a tashin farko sannan da wayau da hanyoyin kubuta da ake koya masa duk a cikin intelligence ne wanda tarbiyya fikriya ta fi tarbiyya askariya badniya wannan intelligence da ake koya ma mutum a koya masa yadda zai yi sarrafa kwakwalwar shi to ya fi tasiri fiye da yadda zai yi yaƙi a fili to a musulunci za a koya masa salatul khawf sallar tsoro sai da manzo Allah sama ya karantar da kala ɗai na salatul khawfi har goma sha ɗaya salatul khawfi in an shiga wancan yanayin wani irin yanayi wata irin kala za a yi wani irin launi za a yi idan an shiga wani yanayi ya canza wani irin launin kuma za a yi kowane hali da yanayi akwai irin sallar da za a masa ta tsoro to salatul khawfi din nan sallar tsoro an shar'anta ta ne yau mata tsatsayarul jamajin a ranar da kwakwale suke sama wata silun nufusu ala shafaratis siyuf sannan kuma rayuka su zama suna kwarara ala shafaratis siyuf akan ramukan da ta kubba suka faɗi fa'iza a azamu tasbiti sai ka ga an samu tabbata mafi girma wa ajallu sakinatin kuma a samu natsuwa mafi girma salatun khashi'atun sallah wacce take mai sa kankantar da kai ga Allah kaga a cikin sallan nan ma sai ayi addu'a Allah ka bamu mu nasara akan magabtanmu shi yasa wallahi yan uwa ba a yaƙi kawai da makami a ci nasara ba a yaƙi da makami a ci nasara sai an hada da Allah sai an hada da Allah manzo Allah zai sama fa da aka zo badar ya kalli kafirai su dubu ɗaya da wani abu su abu jahal ya kalli musulmai guda ɗari uku da goma sha wani abu sannan ka musulmai sau uku manzo Allah su sama komawa gefe ya koma ya fara addu'a yana ya Allah waɗannan su ne bayinka waɗanda suka gaggata ka suka yi imani da kai ya Allah su ne bayinka masu bauta maka ya Allah kaka kunyata su ya Allah idan suka ƙare ba masu bauta maka a ban ƙasa kenan yau ya Allah ka taimake su ya Allah ka sa su ci nasara manzo Allah sama ya ta addu'a ya aka yi fa me ya faru da aka je badar ba fa shirin yaƙi ba ba yaƙi aka fito ba sai yaƙi ya juye al'amari ya juye da aka yi mai faru waɗannan ɗari uku da goma sha wani abin su ne suka samu galaba a kan waɗannan dubu ɗayan da wani abu suka ci nasara a kansu aka fiffilla wuyar waɗanda suka gaba da musulunci a wannan lokacin irinsu abu jahal suka zama tarihi daga ba a yaƙi kawai ku ce kuna da makami eh makami abu ne na fili amma in dai yaƙi za a yi wanda kuke son ku ci nasara yanzu yaƙoƙan da ake a duniya kun san dirama ne duk yaƙin da kaga ana yin sa a duniya yau dirama ne ba na gaske bane ana yi kai wani ne shi kenan sai ya kalli wani sai ya kaza kaza kaza kaza to wani kuma na gefe a matsayin rafari shi kuma sai ya rika hura yana ziga wancan yana ziga wancan in ya ga an fara kacewa sai ta kakka mai kaza kakka mai kaza to shine abin da ake yi irin na rasha da ukraine america kuma tana gefe da ita da yan kanzaginta ba wai wani abin gaskiya ba ne amma yakin gaske sun san sunan yaki sun san yakin gaske to irin wannan yakin a cikinsa aka shar'anta yin salatul khawfi domin natsar da zukatan mummunai ana yaki an shiga razani sai lokacin sallah sai a ce ai sallah sallah ne raka'a hudu sai a ce ai raka'a biyu sannan in an tashi yin sallo sallah raka'o'in nan guda biyu za a raba mutane gida biyu ɗaya daga cikin sigogin shugaban yaƙi ya shiga gaba ya ja sallah tare da waɗancan su samu raka'a ɗaya sai su miƙe su ƙara sama kansu sai su kuma waɗancan waɗanda suke baya su kuma sai su zo su ansa su bi shi sallah raka'a daya shi kenan sai ya sallame tare da su sai su miƙe su masu su ƙaro daya kaga wata dabara akwai wadda ake yi in an zo duka tare za a yi sallah amma idan an zo sujada to ba za a yi sujada ba duka wani sahun sai su yi sujada wani sahun kuma suna rike da makamansu suna kallon abokanan gaba don Allah ku duba waɗannan dabaru ga duk dabaru ne da musulunci yake koya mana da kuma tasirin da sallah take da shi har a abin da ya shafi yaki Jilal, Innal الجيل إن الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية lallai ya wajaba ga jama'ar da iska ta cututtukan rai suka zama ta zama ta kakkaɗa musu ta jijjiga su an ya ta'arrafa anil masjid da su gane masallaci shine wajen da za su koma domin su samu waraka daga waɗannan cututtukan na rayukansu in za ka kwana dubu kana zuwa wajen psychiatrist kana zuwa wajen psychiatrist kana faɗa masa matsalolinka wallahi ba na iya bacci ba na kaza ba dole ba ne ba ka maganin da za ka warke amma sallah wannan sallah ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya sanya ta ta zama magani a gare ka wani sakare wai bai da lafiya wai yana yana rashin bacci hawan jini ya mishi yawa wai je wajen likita likita ya tambaye shi wai me yake me yake kallo yake yi ya faranta mai wai saboda sakare ne wai rexilin katan banza rexilin ta ƙara ɓata maka rai zai yi ma domin aka zo ana damban da wancan katan da wancan katan kana da wanda kake so ya ci to sai kuma a da shi a nan ne za ka shiga ba bakin ciki zai da maka ba ga ina magani a nan to amma sallah yan uwa tasirin da take mutum ba karami ba ne sau da haka ya waje ga irin wannan al'ummar tamu da take fama da cututtukan damuwa yanzu ku duba abin da yake faruwa mutum ya zo ya ɗau makami ya ta kashe mutane in an tambaye shi ne ya ce wai ai an mishi abu kaza ne to ka zo kai sallah mana ka zo masallaci a gyara maka zuciyarka abin da ya kamata mutum ya yi ke wa an yi marriga jabinahu sannan kuma ya riƙa sa goshinsa a ƙasa liyurbi ya rabbahu awwalan domin ya sami yadda ubangijinsa a tashin farko waliyun ƙiza nafsahu min hadal azabil wasit sannan kuma domin ya tsanar ya tsamar da kansa daga wannan azaba wacce take mai tsanani wallahi babu azaba da tafi fiye da azaba konuwar rai ka zauna zuciyarka tana jafi kana tuno bakin ciki to wannan ba ba azaba da tafi wannan azabar ba azaba da tafi ta wani zubin gara a rika dukanka jikinka na jin zafi fiye da a ce zuciyarka ce take zafi kwakwalwarka na shiga cikin tana ta farfasa saboda damuwa wa illa fa inna dam'a sawfa yuhriqu jafnahu in baka yi haka ba ta dawo masalla to tabbas sai bakin ciki ya kona idanka sai hawaye ya kona idanka wannan hawayen mai zubowa a matsayin ruwan zafi domin hawayen damuwa yan uwa zafi gare shi kwarai me yasa malaman mu na fiqhu a cikin basirar su da kayansu da Allah ya ba su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tusta'maru al-ayyimu wa tusta'zanu al-dhikru wa idnu hasumatuha idan za a aurar da mace to idan ba zawara ce ta taɓa yin aure mijin ya mutu ko kuma an taɓa sakin ta ne yanzu za ce wani auren to tusta'mar sai an nemi sai an nemi umarninta sai an ce kina zaki aure in ta ce eh za ta yi to daga nan shi ke in ta ce ba za ta yi ba wanda zai matsa mata saboda ta taɓa yi ai ta san abin da ke ciki amma wato ta'zanul bikru amma idan budurwa ce to ita ana neman izininta Zanu mu miki aure kina san wane shine aliski izan wancan kuma aliski ima wannan neman izininta ake game da ne game da zaɓinta na mijin da take so ta aura ana ma budurwa haka ba a mata auren dole ba auren dole a musulunci ita kuma waccan ana neman umarninta za ki aure sai eh, zan yi to daga nan shi ce nan ta ce ba za ta yi ruwa wanda zai matsa mata amma ita budurwa ba neman umarninta ake ta bada ba na yin aure a neman zaɓinta ake yi a game da mijin da take son ta aura to shi ne hamman zan su ne ce in budurwa ce irin ta da in aka tambaye ta kina son wani to za ta yi shiru to sai malaman fiƙi suka ƙara suka ce wani zubin ma sai ta kuka suka ce to ka a kyale ta in te kukan a je a taɓa hawayen a ji. idan hawaye ne aka ji mai sanyi to daɗi ne ya kai mata ta kasa magana ta kasa shiru kawai kukan daɗi ne idan ko kuka aka taɓa hawayenta sai aka ji da ɗini to wannan kukan damuwa ne ba ta son shi kenan to ka aura mata shi don Allah ku duba wannan to hawaye zai ƙuna idanka والحزن والحزن سوف يحطم أعصابه idan baka je ka ci gaba da yin sallah ba alhali kana cikin damuwa to tabbas ce bakin ciki da damuwa sun gusa maka jijiyoyinka su tsintsinka maka jijiyoyinka a afab su ne na jijiyoyin da suke aiki a jikinka su kai saƙo walaisa ladaihi taqatun sannan mutum zai zama bai da wani ƙarfi da iko ta mudduhu bistakinati waɗanda za su ƙarfafe shi da natsuwa wal amni da kuma samun kwanciya hankali illa salatu idan ba sallah ba sallah ce kawai za ta baka wannan natsuwar ta baka kwanciya hankali ta sa ka fita daga cikin damuwar da kake ciki amma in ba haka ba to ka shedin ka hawaye sai ya ƙona maka idanka bakin ciki sai ya rugurguza maka jijiyoyinka da suke jiyar da kai abu a jikinka ka dawo ba za ka iya komai ba jijiyar mutum ba ta aiki ba abin da zai iya yi likitoci suna cewa jijiya ta fi haɗari fiye da ƙashi domin shi ƙashi ana da shansa ita ko ba a da shanta haka suke cewa in ta mutu kuma ba ta aiki ba a iya tayar da ita shi ce Allah shi kyauta sallah yan uwa sallah sallan nan mu kula da ita wani abu wata sallar da ta fi kowace ba da natsuwa ita ce sallar dare lokacin da kake miƙewa ba mai ganin ka sai Allah ka tashi kai magabata suna yin sallah wani zubin matan su ma ba san sun miƙe za su suna sallah min a'zamin ni'ami daga cikin ni'imomi mafi girma law kunna na'qilu da a ce muna da fahimta muna gane abubuwa hadihi salawatul khamsu waɗannan sallolin guda biyar da nake yin su kulla yaumin wa lailatin kaffaratun li dhunubina Allah ya sanya su mu rika yin su kowane dare da kowane yini domin su zama kankara ga mu. idan mun yi sallah sallah tana manzon Allah su sani yace masalus salawatil khamsi kama sali nahrin ghamrin جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم ce, مرات manzo sun yace misalin salloli biyar din asuba a zahar la'asar magriba isha'i da ake yi to kamar sallin nahr ne kamar misalin wani kogi ne ghamrin wanda yake cike da ruwa jarin wanda yake gudana ala babi ahadikum akan kofar ɗayanku kamar a ce kana da kullum a rana sai ka shiga bayi ka yi wanka sau biyar kuma da sabulin da ya fi wanke jiki sabulin da aka tabbatar maka cewa ya fi wanke jiki kullum sai ka yi wanka sau biyar a rana za a ga dauda a tare da kai ba za a ga dauda ba to haka sallah take ma mutane a wajen wanke musu zunubansu raf'un li darajatina inda na, sannan sannan nan tana daga matsayinmu a wajen ubangijinmu me yasa aka ce ka taho masallaci ai salatul jama'a da kai ya ci da daraja ashirin da biyar a wata riwayar ashirin da bakwai fiye da kai sallah kai kaɗai a shagonka in a kasuwa kake ko a ofis ɗinka a ofis ko a gida in a gida ne al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yana sharhin wannan hadisin sai da ya lissafo abin da yake tsammani su ne suke ba mutum wannan matsayin guda 27 da daraja ashirin mataki 27 fiye da mutum shi sai iya sallashi shi kaɗai a gida sallar farilla ita kuma sallar nafila ikhlasi ake nema zallar faidan sallar nafila to ikhlasi ake son ka koya ana so ka riƙa yin abu don Allah shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabir kar ku sanya gidajen ku su zama makabarta sallu fi buyutikum ku riƙa yin sallan nafil fili a gidanku wala tattakhiduha quburan kar ku mai da gidajen ku su zama kabari makabarta makabarta da ba a sallah a ciki kaga wannan kenan summa hiya ilajun azimun malam yace sannan kuma ita sallah waraka ce babba li na, ga abubuwan mu na damuwa to ya za a yi yan uwa ba za mu girmama sallar nan ba ya za a yi sallan mu ta koma sai a ramadan wani wallahi ba za ka iya mishi shaidar sallah ba sai ramadan ya zo in kuma ramadan din ne ya wuce shi kenan ba za ka sake ganin shi ba in wannan ne sai ba da matsala mutum ya mutu wasu su zo suna ba da shaida kan shi ana cewa ba fa ya sallah ne ce bai taba ganin ya sallah ba muna yara haka ta taɓa faruwa da wani mutum har yau na kasa manta wannan a rayuwata lokacin mutane suna da haɗin kai ba su munafunci bawan allah nan ba wani aka yi ittifaki a unguwa ba wanda ya taɓa ganin ya sallah da mutane wallahi dattawanmu a lokacin hasken shirya an zo an yi komai za a zo a masa sallah kawai ana fa ba da wannan shaida sai kowa ce ni ma ban taba ganin shi ba wanda ce ni ma fa ban taba ganin shi ba kowa ya ce a masallatan unguwa da ake da su yace shi bai taba ganin shi a masallaci ba karshe haka aka yi aka bashi mu dai yan yara mu muka zo muka tsaya sai kuma wani mutum ya unguwa ga dai nan masha Allah shi ya zo ya mishi sallah da mu yara muka zo mu kuma yan ganin kwakwaf amma na kasa manta wannan a raina kuma wallahi wannan sai da ya zama masa tabba fi zurriyati sai da ya zama masa abin abin muni abin nune abin alawadare a cikin 'ya'yan shi kuma gashi Allah jarabe shi 'ya'ya mata yake haifa dan shi namiji ɗaya ne tak sauran duka mata ne wannan waƙi'an na kasa manta ta a cikin raina a lokacin shekaruna suna da kankanta sosai amma ban manta ba to kage shi ne wannan ka haɗari ne babba ‘yan uwa wallahi wadawa'un nafi'un li amradina kuma sallah magani ce ita maganin nan wanda ya kasance mai ba da waraka kai tsaye li amradina ga cututtukanmu taskubu fi irina. sallah tana kwararowa a cikin zukatanmu makadira zakiyatan min al-yaqin wani nau'i ne yawa na gwargwadon masu tsarki ne ne sallah tana ba mu wani irin natsuwa ta haifan mana da wani irin tabbas cewa Allah Allah ne wa tamla'u jawani hanabir riba sannan kuma sallah tana cika zukatanmu da yadda da Allah to wace ibada ce aka ce mu yawaita yin tafiye da sallah ba ta salloli biyar kullum aka ce ni. amma ula'ika allazina janabul masjida amma kaga waɗannan da ba ruwansu da masallaci wa tara salata suka bar sallah famin naqdin ila naqdin to wallahi ba za su gushe ba suna tsinta kansu daga wata damuwar sun fita daga wata to za su shiga wata da sun fita wata damuwa kuma za su tsinci kansu a wata wa min huznin ila huznin da sun fita daga wani bakin cikin za su shiga cikin wani bakin cikin wa min shaqa'in ila shaqa'in sannan da sun fita cikin wata tabewa to za su tsinci kansu a cikin wata tabewar fata'asan lahum wa adalla a'malahum mala ya jawo aya yake fata'asan lahum azaba da bane da ala wadare su tabbata a gare su wa adalla a'malahum kuma Allah ya bata aikin su so daga yan uwa mu tsara sallah mu tsara sallolin farillai mu yi su yadda Allah yake son mu yi sannan kuma mu tsara nafil fili mu rika yin su a gida din nafila an fi son ta a kai ta a gida eh din tila an fi son ka yi a gida sai dai idan kana jin tsoron cewa idan ka zo ba ka yi a masallacin ba to kila kafin ka kai gida za ka manta ko kuma kila ba gidan za ka yi ba ko kuma kila ofis za ka je ko shago kuma ba wajen sallah a wajen to daga nan sai ka je kai السبب الثالث والعشرون sababi na 23 daga cikin sababban da suke ba da rayuwa mai daɗi hasbunallahu wa ni'mal waki, wannan addu'a yadda mala ya ambace ta haka hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakilu kuma ma dalla da Allah matsaukacin sarki ya zama a majibincin al'amuranmu kaga wannan addu'a kalmomi nawa a zahiri kana iya cewa kalmomi biyar ko hudu ko shida hasbu kalma ce na kalma ce allahu kalma kalma nu kalmomi nawa kenan uku wawun kalma ce ni'ima kalma ce alwakilu kalma ce hasbu na allahu wa ni'mal wakilu waɗannan kalmomin ga sunan ku dubi kankanta su yanzu nan wanda baka taba wanda bai taba jin su ba aka faɗa mai zai haddace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana wa ni'mal wakil kuma madalla ya zama shine wakilin mu in an ce alwakil shine wanda zai kare ka yayi abu a makwafinka kuma ka yadda da abin da ya maka shine ake tumshi alwakilu ai ai shine shine shi ne tuwa suke ce ma agent ai aikinsa ake ce ma alwakala ko alwikala agency lauyanci ya shiga ciki kusan lauyoyi su suka fi yin wannan ka wakilta mutum ka ce duk wani abinka ya je yama in akwai shi shi zai sa hannu a makwafinka eh? idan filaye da gidaje kake da su ya siyar ba komai ya zo kawai ma bayani to ne alwaki wanda kana kwance ba ka da tsoro akan abin da zai yi maka duk abin da zai yi a makwafinka to ba za ka ce da daidai ba shi ne ake ce alwakili. alwakilu a fikin malamai sun kasa shi gida biyu akwai alwakilul mutlaq akwai alwakilul muqayyad akwai wakili wanda ka ba shi dama komai akwai kuma wakili wanda ka iyakance mishi ka ce ga abin da kake sanya maka kawai ya wakilce ka a nan banda kaza banda kaza banda kaza kaga wannan alwakilin muqayyad kenan mun gane to wannan addu'ar yan uwa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil tasirin da take da shi wajen kawo ma mutum natsuwa da kwantar mishi da hankali idan ya shiga firgici da razani wallahi ba kanana bane. ne tafwidul amri ila Allah a cikin wannan addu'a akwai miƙa al'amari ga Allah Allah fa shi ya halicce mu ya tsara mana rayuwa ya san duk abin da za tun daga ranar da ya halicce mu a cikin mahaifiyar mu har ranar da zamu mu koma sa. to ya san duk abin da za na sakon ɗaya na minti ɗaya na awa ɗaya na kwana ɗaya na mako guda na wata guda na shekara Allah ya san duk abin da za yi gabaki ɗaya duk abin da muke yi Allah ya sani shi ya tsara mana shi ya hukunta kuma yana nan da shi a wajensa a rubuce to yanzu mutum ya yadda da wannan imanin wacce natsuwa kake tsammanin zai sama wakulu alai da kuma dogara a gare shi ka al'amarin ka ga Allah sannan ka dogara gare shi wasiqatu bi sannan kuma ka amince da alkawarinsa matsalar mu ita ce ba mu yadda da alkawarin da Allah ya mana ba kwarai ina haka yace la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati duniya, wa yawma yaqumul ashhad inna Allah ce lallai mu la nansuru rusulana wallahi sai mun ba manzannin mu rinjaye sai mun sa su ci nasara su kadai wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani da mu fil duniya a duniya wa yau mai ya kumun ashadu da kuma ranar da za a tsaye da shaidu ranar tashin alkiyama wanda ya san balaga yake jin larabci sosai lokacin da nake jawo wannan ayar zai ji yadda take mai wani zullu a zuciyarsa saboda yadda Allah ya ƙarfafi bayanin kaman Allah yana cewa ne billahi na la ilaha illa huwa wallahi tallaki sai mun taimaki inna la jibe su guda biyu tabbas lallai sai mun taimaki waɗanda manzanninmu sai mun taimaki waɗanda suka yi imani kuma ya ce fil hayatu duniya a duniya amma da sharaɗin kana da imanin ina da shi shi ne fa sharaɗin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun jibe su suma innahum la humul mansurun wa inna jundana la humul ghalibun to waɗannan ayoyin in kana karanta su za ka tabbatar da daddara ma ake yi a duniya kuma za a gama za a gama dirama za a gama dirama da akta <coughs> da bot dukkaninsu ce sun mutu a dirama wa ke mutuwa ƙarfin hmm? <laughs> wa ke mutuwa wa ake kashewa bot wa ke tsira up to ba haka muke cewa ba lokacin apto muke cewa apto to dukkaninsu a wannan drama dukkansu sai sun tafi da boss da aptan dukkansu sai sun tafi kwarai da gaske in kana kallo kana gefe amma ka tabbatar da cewa drama ce to kai ne zaka ci nasara kai dan kallo kai ne zaka ci nasara amma in ka yadda cewa drama ake yi a duniya wallahi duniyan nan dirama ce dan uwa dirama yadda ka san ana dirama haka take kuma za ta wuce za a gama dirama a wuce saboda ka mutum ya tsaya abin arziki warriba bi sani'ihi sannan kuma da yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aikata ma mutum wa husnu dhanni bihi da kuma kyakkyawan zato game da Allah Allah fa ba mai rauni ba ne Allah bai bacci Allah ba ya gazawa ba kasashe ba ne shi mai ƙarfi ne shi wannan fa shi yasa Allah ya faɗa mana sufofin shi da sunayensa mu san su Allah abin da ke wajen shi bai ƙarewa duk yadda ɗan adam ce, ko mun wadatarsa wallahi abin shi zai iya ƙarewa yana ma ƙarewa to nawa ma ya ƙare fa kan min zai izzatin zalla su nawa ne mutumin da ya kasance mai ɗaukaka ya ƙasƙanta wa min zai sarwatin iftakara mutumin da ya kasance mai yawan dukiya maɗuɗuwar dukiya iftakar ya da ya zama talaka don a duniyan nan kana kallo amma shi Allah ba haka yake ba yana da alginal mutlaq yana da wadata cikakkiya sakakkiyar wadata kuma shi ne ƙarfi ne mai ƙarfin ƙarfafa zulƙuwacin latino ne shi ma'abuci ƙarfi ne kuma mai ƙarfin ƙarfafa mun gane zarul faraji minhu min a'zami samaratil iman haka nan abin da ya shafi tsimayar alfaraj yayewar damuwa min a'azami samaratin iman yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da imani yake gadar mu da mutum in ka yarda da Allah to waɗannan ababen abin da za su faru da kai kenan ka miƙa wuya ga Allah ka yarda da Allah ka yarda shine mai fitar da kai ba kowa mu mun yi ittifaƙin kasassaɓar da muka yi a siyasar da ta gabata ko ba haka bane mun yi Allah maganganu mun ɗauka cewa wani ɗan adam shi ne wanda zai zo ya tsamar da mu to sai Allah ya mu da shi ƙwarai ko ka faɗi haka ko baka faɗi ba ka yake a aikace in wasu ba su yi ba wasu sun yi a cikinmu in wasu ba su faɗa kai tsaye ba wasu sun faɗa a kaikaice inna kullum fiha to shine Allah a cikin hikimarsa ba abin da Allah ya tsana kamar a ɗauki haƙƙin shi a ba wani idan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani to sai Allah ya kyale ka da wancan ya je ka kai da shi kasashe wanda cikin shi na murɗewa kai ma naka na murɗewa ka zo ka ce ma mutum cikin ka ya murɗe sai yace ai shi ai shi yanzu ma an ce da hannun shi hanjin shi sun riɗe ne to ya za kai da shi kuma shi kake tsammanin ya warkar da kai daga ciwon cikin da kace cikin ka ya murɗe za a samu nasara ɗan uwa ba za a samu ba so ka mu dawo mu yi Allah tauhidi mu bashi haƙƙinsa mu yadda shi ne mai tsamar da mu daga cikin damuwar da muke ciki mu nema a wajensa ba wani ɗan adam ɗin da zai fitar da kai daga damuwar da kake ciki in ba Allah ba kuma kuma kuma kuma waƙi'i na shaida haka ga yana abin da yake faruwa waƙi wannan hadarin da wannan abin nan din da aka kai hari da aka kai ma jiragen jirgin kasa hadda manyan mutane ga hotunan su din nan jarida ta dauka wani akan gada haka shi na ga wani mataimakin gwamna ko ni ne na gan shi ko ba ku gan shi ba tsohon mataimakin gwamna gashi na a kwance akan gadon asibiti a shene to sai ka kowa ya yarda da Allah mu dawo mu miƙa al'amarinmu ga Allah shine ba wata dabarar da kake da ita wa min ajalli sifatil mu'minin kuma wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman siffofin mummunai Wahina وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة أجل لوكتين دباوا da cewa sakamakon shi zai zama mai kyau a ya'tamidu ala rabbihi kuma ya dogara ga ubangijinsa fi kulli sha'nihi a dukkan lamarinsa ya ji riayata to zai samu kula wal wilayata zai samu jibinta wal kifayata zai samu isuwa wat ta'yidi zai samu ƙarfafa wan nusrati sannan zai samu cin nasara in kai yadda da wannan tura sakamakon da abu zai fito maka kenan Allah ya kula da kai Allah ya jibinci al'amarinka Allah ya baka kariya ya isan maka sannan Allah ya karfafe ka sannan kuma Allah ya baka cin nasara daga baya wa idhar ri'ayatu lahazat qawyunuha hmm? nan fal hawadithu kulluhunna amanu ɗaya daga cikin mawakan wannan zamanin eh, abin nan Umar al-Yasi Umar al-Yasi dan ƙasar Filistin shine yake da wannan baitotan ya yashi a garin yata ne ya fata filasti shine yake da wannan baitotan ya rasu a shekara ta 1818 ga ya daɗe da mutuwa sun tsakaninmu da shi ya fi ƙarni ɗaya hmm, ya fi shekara ɗari da rasuwa to shi ne yake cewa wa idan ri'ayatu la hazatta uyunuha idan kula ta Allah idanuwan wannan kular ta Allah lahazat ka ta hasko ka ta tsallara ta kalle ka nan to je ka kai tabbacin ka fal hawadisu kulluhunna amanu duk abin da zai faru da kai cikin natsuwa kake in Allah ya kula da kai wallahi tallahi ka da wata damuwa in Allah ya kula da kai ba ka da wata damuwa amma in ba ka ɗauka Allah ke ba da kula ba yake ba da tsaro ka ɗauka wani ne ke badawa to sai a baka da wanda shi yasa mun sha faɗin wannan magana sababi ana riko da shi a matsayin shari'a amma ka sani in ka saki ubangijin sababi to kuma kai shirka ne sababi shi ne yanzu wannan biran sababi ne na rubutu ga shi ina rubutu da zan yi rubutu da shi sabab ne to idan na ce ai shi ke rubutun da kanshi shi ya sa kanshi ya rubutu to yanzu na saba ma Allah a'a Allah ne ya ba shi ikon yin rubutun ni ma ya ba hannuna ikon a riƙe shi inda za ka tabbatar da Allah Allah ne wata rana gadiran ga hannun kakka kunna a yan gama kakka gabiran ga hannun amma ko ba za a iya rubutun ba haka ne ko ba haka ba biran ya kasa ɗauka, hannun ya kasa ɗaukar biran ko kuma ga hannun ya ɗauki biran kawai sai Allah ga cike da inki fa sabon biro kawai sai Allah ce ba zai yi rubutu ba rana ka goga ka goga ka goga biro ya ce ba zan yi ba Allah ya hana ni in yi me ban izinin in yau ya ce ka in yi kuma ga ga inki a ciki kana kallon inki ka duba ka jawo sai ka ga inki na zuba ya bata ma farar rigarka haka tana faruwa ko ba ta faruwa to yau ne yau Allah shine musabbibul asbab ya hana sababi ya aiki to shi yasa musulunci ya ba mu ikon ya ba mu izini a aqida sahihiya mai riko da sababi amma kan mu dogara da shi eh kaka ce a kawai ai komai rana zaka shiga gidanka kawai ka kwanta sai ka ce kawai a bar kofa a bude ka a sa takata ka a sa makulli ka ai jami'a shi ke ka zama mahaukaci a aka kulle ka amma kakka ji cewa kulle kofa shine zai sa ka ba wani abin da zai faru da kai a'a Allah ne ke tsare ka amma shi ya ce kai riko da ɗan wannan sababin rufe kofar ka shi ce nan har manzon sama ya ba mu tabbas yake cewa fa inna shayatina la taftahu bayt baban mughlaqan idan ka kulle kofa shaydanu ba su iya bude kofa rufaffiya haka manzon Allah sama ya faɗi kaga shi ne wannan to amma wani zubin Allah kuma sai ya sa sababi sai a rasa a ce to ta yaya wannan abin ya faru ah, Allah ne ya ga dama yi aikin sa saboda ka ƴan uwa mu dogara ga Allah mu fahimci wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil malam zai mana bayani a gaba insha Allah a majalisi na gaba a sharhin wannan addu'a da kuma inda waɗanda suka faɗe ta suka ci nasara wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته